amma ba a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 25 ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin Allah subhanahu wata'ala yau za mu tashi a cikin babu ma ja a fi saƙa'if bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim babu ma ja a fi saƙa'if Babu abin da ya zo game da rufi wannan jam'i ne na saƙaf eh rufi نعم وجلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في سقيفه بني ساعدة من قيرا صلى الله عليه وسلم ده zauna a السقيفة بني Sa'ida. wannan sakifa bani sa'ida wani baranda ne wani rufi ne na mutanen madina inda suke zama suke yin taro suna tattauna al'amura na addini ko al'amura na rayuwa an gane wannan aiki to kenan karkashin wannan ya halatta mutane ya zamanto suna da wani dandali wani waje wanda yake ne, ko wani waje wanda yake kamar baranda ko rufi haka wanda dandali ne na taron mutanen unguwa mutane suna taruwa da yawa a wajen suna tattauna harkokin duniya ko harkokin addini ya halatta a samu irin wannan wajen kuma ya zamanto abin da ake tattaunawa bai haramta ba ga shari'a ce ina wane yake ai yana dandali dandalin kawai ga mutane nan sun taru kala kala ga su an taru idan abu ya taso a nan ne za a yi taro da sauransu to manzo sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa su ma sun zauna a wani waje ana kira shi saqifa bani sa'ida na'am haddathana yahya ibn sulaiman qala haddathani ibn wahab قال حدثني مالك واخبرني يونس عن Sani bin اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابن عباس اخبره عن عمر رضي الله عنه قال لله عبد الله بن عباس رضي الله عنه daga Umar radiyallahu anhu yace ina tawaffa Allah nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki ran annabinsa sallallahu alaihi wa sallam innal ansara ijtama'u fi saqifati bani sa'ida lallai kabila ansar wato yan ansar sun taru a wani waje da ake kira saqifa bani sa'ida saqifa daga saqaf rufi an gane baranda ne matattara ne na ainihin mutanen Madina wato da annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam sai ansar suka taru a wannan wajen saqifa bani sa'ida din na'am A li abi Bakar sai umar radiyallahu anhu sai ce sai na cewa abubakar radiyallahu an in tolik bina hun fi ba bani sa'ida sai ce Bakar, tashi mu tafi ka fiye mu sai muka je muka same su muka samu ansar a wajen da ake kira ba bani sa'ida an gane wannan hadisi ne mai tsawo kuma hadisi ne mashhur musamman ma a wajen yan shi'a yan shi'a suna son wannan hadisi sosai hadisin saƙifa bani sa'ida an gane ko za su ce a cikin a wannan hadisi ne sahabbai suka yi taro suka kwace ainihin shugabanci na ahalul baiti kamar yadda yan shi'a suke jingina wannan karya zuwa ga sahabbai an gane hadisi ne ingantacce wanda yake yana da ainihin fikihu sosai wanda sabanin su abinda shi'a suke fasarawa hadisin ya yayi gabas a sun yamma an gane wannan ko nan gaba idan Allah ya taimake mu ya ba mu tsawon rayuwa za mu karanta wannan hadisi na saƙifa bani sa'ida mu ga irin fikihun da ke ciki sai mu auna shin ya yi daidai da abin da 'yan shi'a suke ƙirƙirowa ko kuma saɓanin ainihin fikihunsu ne wannan da za mu sani an gane ko akwai hadisai da dama wanda yan shi'a suke murdawa suke bashi wani irin fiqhu saɓanin fiqhunsa akwai wannan hadisin sannan akwai hadisin suna kiran shi hadisin sakalain akwai wannan hadisin sannan akwai hadisin raziya a raziyatu yomil khamis akwai wannan akwai hadisin gazira kumma shine hadisin sakalain to duk irin wa'annan hadisan da kuma hadisin nan da suke kawo wai hadisin wannan wannan gonan nan na fadak an gane to duk wayannan hadisai a ƙarƙashin shi ne yan shi'a suke gina miyagun akidunsu na ƙarya a kan shi to dole ne ɗalibin ilimi ya san fikihun da ke tattare da wayannan hadisan an fahimci wannan to almuhim dai abinda ake magana a wannan shine halaccin wato a yi baranda a ƙofar gida ko kuma a yi wani ɗan ƙaramin gini wanda akwai rufi inda mutane za su dinga zama suna tattauna al'amuransu a wajen an gane wannan ko? ko da kuwa wato matuƙar wato mutane ba sa cutuwa in dai wannan abin bai cutar da mutane to babu laifi amma idan yana cutar da masu wucewa ko yana cutar da makwabta to ya zama haramun Allahu a'lam نعم باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره wato babun kada makwabci ya hana makwabcinsa ya dasa kata ko ya dasa azara a bangonsa. Haddathana Abdullah ibn Maslama an Malik an Shihab an al'arat an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala an karɓo daga Abi Hurairah radiyallahu an cewa lallai Manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamna'u jarun jarahu ay yaghriza khashabahu fi jidari kada makwabci ya hana makwabcinsa ya dasa katakonsa a bangonsa kada ya hana al'asal al'asal fi nahyi huna at-tahrim zahirin hadisin haramun ne ga makwabci ya hana makwabcinsa ya dasa katako a bangonsa an gano wannan in ka duba zahirin hadisin yana nuni akan haka kana da makwabci makwabcin nan yana so ya dasa wani katako kila yana so ya yi wani rufi a gidansa amma rufin nan ba zai yi tasiri ba har sai ya dasa wannan katako a bangonka to kada ka hana shi na'am thumma yaqulu abu huraira sannan abu huraira radiyallahu anhu yana cewa ma li anha muridin me yasa na gani kuna fujire mu wannan sunna wannan sunna idan na kawo shi ba kwa daɗin shi sai in ga idan ina magana kuna kau da kai kamar bakwa son sauraron wannan sunna da nake karantar da ku wallahi la armiyanna biha baina aktafikum yace na rantsa da Allah wallahi zan cefa wannan azara tsakanin kafadun zan ɗauki wannan azara in buga muku a kafada ina ce muku ga abinda manzo Allah ya faɗa amma na ga abin baya muku dadi an gane wannan ko to kaga wannan hadisi zahiri wato an kafa hujja da shi akan cewa wato katanga duk da yake na mutum ne misali idan har mutum yana da makwabci sai makwabcin yana so ya sanya katakonsa ko azararsa a wannan waje to kada ainihin makwabci ya hana wasu malamai suka ce sawa'un azinal malik amla shin daidai ne wanda ya mallaki wannan katanga ya ba da izini ko bai bayar ba akwai masu ganin wannan cewa idan kana da katanga makwabcinka ya ga yana bukatan wannan katanga ba sai ya nemi izininka ba kawai zai dasa ainihin katako ne a wannan katanga ko ka yarda ko baka yarda ba idan kuma ya zamanto mutum ya dasa wannan katako sai wannan mai bangon ya ce ya hana aka ce fa'inimta a ujbira idan ya hannu sai a tilasta masa a ce masa dole ne ka kyale a dasa wannan katakon a bangon kun gane wannan ina ba ta fahimce ni cewa kawai makwabci da zaran ya ga kana da katanga kuma yana buƙatar katangan a wajen wasu malamai ba zai ya nemi izininka ba kawai zai dasa wannan katakon ne idan ka zo ka hana shi zai kai ka wajen alkali za a tilasta ma dole sai ka bar shi wannan shine fahimta na imamu Ahmad da Ishaq bin Rahawai da wasu daga cikin malamai ahal hadis sannan da kuma ibn habib daga cikin malikiya da imamu shafi'i a cikin mazhabansa na ƙadim amma kuma an karɓo a cikin sabuwar mazhaba ta imamu shafi'i shine mazhabar jadid akwai maganganu guda biyu wanda ya fi shahara shine sharɗanta izinin wanda ya mallaki abin dole sai ka nemi izininsa a wannan ka ce masa dan Allah ina so in dasa katako a bangonka idan ya hannu an gane wannan ko idan ya hannu ba za a tilasta mishi ba saboda mallakansa ne yaya za a yi abin da na mallaka kuma ka zo ka ce dole sai ka zo ka dasa ba da izini na ba ashe in haka ne ya zama ba mallaka ba na bane ke an gane in ya zama to ina da bango za ka yi amfani da iko ka zo ka dasa alhali ba da kuɗinka aka yi bangon ba sannan kuma ya zamanto dole ne ka dasa ko ina so ba na ko ba na so to ya nuna kenan bangon naka ne ba nawa bane an gane wannan shine kauli na ainihin hannafiya to sun dauki wannan wannan umurni akan mustahabbanci ba su dauki wannan umurni akan wajabci ba kuma sun dauki wannan hani akan karahatu tanzih an gane wannan ko la yamna'u jarun jarahu an yagraza khashabatan fi jidari suka ce wannan ladin makaruhi ne in ka hana shi kayi makaruhi amma ba haramun bane saboda tattaro hadisai da suka hana cin dukiyar mutum musulmi ba tare da haƙƙinsa ba an gane akwai hadisai da dama da suka hana musulmi ya ci dukiyar dan uwansa ba tare da haƙƙi ba sannan ga ayan qur'ani ya ayu allazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil ya ko da kuka imani kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku da barna to idan yanzu mutum ya zo ya dasa katako ko ina so ko ba na so to ya nuna ya ci dukiya na da mai da ɓanna ya zo ya dasa ba tare da izini na ba kuma ba ni da ikon hana idan na kai kotu alkali zai tilasta mun ya nuna kenan ana iya cin dukiya na da ɓanna misali suka ce wannan ya nuna wato shari'a ta nuna haramcin dukiyar musulmi sai da yardansa to amma wasu malamai suka ce la wannan hadisi an yi taksisin shi daga wannan umum din an gane wannan ko wato imamu shafi a cikin mazhabin shi na kadim ya tafi akan wajabci cewa dole ne idan makwabci ya zo ya dasa dole ne ka kyale shi ya kama hujja da ainihin cewa umar ya yi hukunci da wannan a zamaninsa kuma babu wani daga cikin mutanen zamaninsa daga cikin sahabbai da suka yi masa inkari sai wannan ya zamanto wato kamar ittifaki daga gare su akan haka an gane wannan ko to saboda Umar radiyallahu anhu ya rayu a cikin zamani wanda akwai sahabbai da yawa kuma wannan hukunci da Umar ya zartar ya yadu tsawon shugabancinsa ba a samu wanda ya ma Umar inkari ba to sai ya nuna kenan wajibi ne kenan wannan abun idan makwabci ya zo ya nema dole ka bashi an gane wannan ko to sannan a imamu shafi'i ya yi ishara zuwa ga abin da imamu malik ya ruwaito kuma shi shafi'i ya ruwaito daga gare shi da sanadi sahih cewa lallai bahar ibn khalifa ya tambayi muhammadu bin maslama cewa zai ainihin koro magudanar ruwa ya wuce ta filin muhammadu bin maslama magudanar ruwa ne wanda yake so ya koro shi daga wani rafi ya zo ya wuce cikin filin muhammad bin maslama ya shiga gonansa shi ko ya zo inda yake so ya shi sai shi muhammad bin maslama sai ya hana yake sam za ka cutar da ni ka zo ka wuce da magudanar ruwa a fili na sai ya hana to a lokacin nan sai shi ainihin wannan ɗin ya sunan shi zahaq ɗin sai ya kai ƙaran ainihin muhammad bin maslama zuwa ga umar ɗan khattab radiyallahu anhu sai Umar dan Khattab lokacin yana khalifa sai yayi magana ga Muhammad bin Maslama cewa ya bashi dama ya wuce da wannan abun sai ce sai ce sam shi bai yadda ba sai Umar ke cewa wallahi la yamurranna bihi walau ala batnik wallahi sai ya wuce da wannan magudanar ruwan ko da ta cikin ka sai ya wuce ina ba gani. to haka nan Umar ya tilasta ya ba shi dama dole ne ya bi ta ainihin filin muhammadu bin maslama ya wuce din an gane ko to sai umar ya ɗauki umarnin ala zahiri cewa wancan hadisin ya nuna dole ne haka nan kuma abin muta'addi ne ba sai lalle ya zama to katanga ba ko ba katanga ba ne misali an gane ko kenan kaga ko da fili ne ko duk wani abu wanda makwabci ke bukata don ya amfana da shi makwabci yana da wani irin haƙƙi mai girma wanda baya kamata a yi wasa da shi saboda haka umar ya wuce da shi dole to kaga wannan shine aikin sahabbai a zamanin su? sannan ibn majah ya ruwaito da baihaqi ta hanyar ikrama ibn maslama a ibn salma cewa lallai akwai wasu ƴan uwa guda biyu daga banil mugira ɗayan su ya rantse da Allah cewa idan har ya bar wani makwabcinsa ya dasa ainihin katako a bangonsa to bawansa ya yantu ce wallahi in har zama makwabci na ya dasa min katako to bawa na ya'yan a lokacin nan sai wani mutum ana kiran shi majma'u bin jariya da wasu mutane da yawa suka fuskance shi daga cikin ansa suka ce masa wannan magana da ka faɗa ba ka fara zai hau kanka saboda mun shaida cewa lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi haka cewa kada wani mutum ya hana makwabcinsa ya dasa katako a bangonsa saka wannan magana da ka faɗa cewa za ka yanta bawa lalle bawanka ya yantu tun da dai annabi ya nuna dole ne suka kawo wannan hadisin sai ɗaya ke cewa ya akhi kad alimta annaka maqdiyun laka kad alimtu annaka maqdiyun laka wato hakika na san za a yi hukunci a goyi bayan ka na san yanzu mun je kotu za a yi hukunci a ce kai ke da gaskiya alayya wa qad halaftu kuma gashi na rantsi faj'al uswanan duna jari a jidari kai ka sanya wani fila kuma bayan katanga na don Allah ka dan sanya wani fila don kada yi kafara faj'al alayhi kashabak ka sanya katakonka ka a gare shi sai ya roki makwabcinsa tunda ya san an je kotu ma shine a kasa yace na san in za a mun hukunci za a goyi bayan ka ne to dan Allah ka dan sanya wani katako kusa da bangona sai ka buga ainihin katakonka a jikin wannan fila ne. an fahimci wannan ko to kaga wannan ma ya ƙara nuna ashe kenan a wannan zamani dole ne wannan abun sannan ibn ishaq ya karbo a cikin musnad din shi da bai haƙi ta hanyarsa daga yahaya bin ja'ada ɗaya daga cikin tabi'ai cewa arada rajulun an za a khashabatan ala jidari sahibi da gairi wani mutum yayi nufin ya sanya katako akan bangon dan uwansa bangon abokinsa ba tare da izininsa ba fa mana abu sai shi mai katangar sai ya hana ce san ba zai yiwu ba tunda baka nemi izini ba Fa'iza iza man shi'tu min al-ansar wani an Sallam. sai ga shi nan wani wanda nake so daga cikin ansar wato suna ba da labari daga manzo sallallahu alaihi wa sallam annahu nahahu an abu cewa ya hana shi ya hana cewa annabi ya hana mutum ya hana fa jubira ala zalik sai aka tilasta mai akan ya bari kun ji ko an tilasta mai lalle ya bari a dasa wannan katako to kaga wayannan hadisai sun goyi bayan masu ganin cewa ba sai an nemi izinin ka ba to wasu malamai sun kayyade wannan wajabci cewa idan a matakin farko sai da ya fara neman izini tukuna dan Allah bawan Allah ka bani izini in dasa katako a bangonka idan ya hana to nan gaba yana da iko ya dasa ba tare da ya nemi izini ba kun gane wannan ko to waɗannan mai madogaransu sun dogara game da maganar neman izini da wasu daga cikin ruwayoyi kamar ruwaya na ibn uyaina a wajen abu daud da kuma ukayil aidan da ahmad daga abdurrahman bin mahadi an malik man sa'alahu jaruhu an gane ko an yagari za kashafata a kashe fi jidari duk wanda makwabcin shi ya tambaye shi ya roƙe shi ya dasa katako a bangonsa to ya kyale shi kaga wannan ya nuna man sa'alahu jaruhu kenan sai da makwabcin ya zo ya tambaya ya nemi izini farko da ka hana sai ya dasa in ya dasa kai shi kotu idan ka kai waye za a goyi baya shi za a goyi baya an gane wannan ko to wayannan wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai amma wasu malamai sun dauka cewa kafin ya zamanto wajibi ga ainihin mai katanga ya kyale wancan makwabcin nasa sai ya zamanto akwai sharaɗa kamar guda hudu haka ko uku na farko an yi hataja ilahil jihar ya zama makwabcin nasa yana buƙatan wannan wajen ba shi da wani waje da zai iya dasa katako sai wannan wajen yana buƙata sannan wala ya zau alaihi ma ya tazararu bihin malik sannan ba zai dasa abinda mai bangon zai cutu da shi ba in ya zama to abin da zai dasa zai cutar da mai bangon ya zama shi ma haramun saboda ka'idan la darara wa la dirar ba cuta ba cutarwa ko baka ba sannan kuma wato bai gabatar da bukatan kanshi akan bukatan makwabcin shi ba ila shi ma makwabcin yana bukata yayi wani abu da katangan shi ma wancan yana bukata to sai a gabatar da bukatan wanda ya mallaka an gane wannan ko to wa'annan su ne kaɗan daga cikin sharuɗa wanda aka kawo ga ainihin shi makwabcin in yana so ya dasa wannan katako kenan dole sai ya nemi izini ko kuma ya zama to yana mai yana bukatan wannan abin lallai sai a nan ne zai sa sannan kuma kada ya sanya abin da zai cutar da makwabcinsa kada kuma ya gabatar da bukatansa kan bukatan wa makwabcinsa to kaga wannan shi ne abin da zai tattaro ainihin dalilai waje daya kenan za mu ɗauki maganar umar da wance manganu a kan sai da aka nemi izini kenan awalan da aka nemi izini sai shi wancan yaƙi ya kangare a nan sai aka yi amfani da ƙarfin hukuma aka tilasta masa amma baya halarta mutum kawai ya yi gaban kansa yanzu ya fara dasawa ba tare da izini ba Allahu a'lam ya shiga kasuwanni kasuwanni ne gida ne masana'anta ne duk wani abu wanda mutum ke da shi to makwabci yana da haƙƙi mai girma wanda ya kamata mutum ya kula an gane wannan ko nan ana nuna makwabci wato alaƙa da shi ba ƙaramin abu bane akwai abin da in ya nema ya zan wajibi kai masa tunda mun ga hadisin da manzo Allah ke cewa mala'ika Jibril bai kushe ba yana mun wasiya game da makwabci har nayi tsammanin cewa zai ce in na mutu zan gaji a in na mutu zai gaje ni ashe makwabtaka yana da yanzu muna wasa da shi ne ba mu san girman haƙƙin da ke cikinsa ba na'am babu sabbil khamri Fitorik. babu zuba giya kan hanya ya halatta حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه ثابت يا باب الأباري دقى أنس دم مالك ببن صحابي Allah ya ƙara masa yadda kuntu sakiyal ƙaumi fi manzili a talha na kasance ni ne mai shayar da mutane a gidan abu talha me nike shayar da mutane wa kana khawruhum yawmay ya ce ni ne na kasance mai shayar da mutane a gidan abu talha me yake shayar da su yana shayar da su giya to ga na nan wa kana wa kana khamruhum yawma idhin al fadih ya kasance wato su a wannan lokaci wato kamar tsimi ne ana tsuma shi ne fa'amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama munadiyan yunadi a lokacin nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci mai yekuwa ya yekuwa a sanar ala innal khamra qad hurrimat yace ku saurara ya ku jama'a lalle fa giya fa an haramta daga yau an haramta shan giya kola faƙola ya abu talha ukhruj fa ahrikaha yace sai abu talha ya ce mun tunda an ce an hana fita ka je ka zubar da wannan giya din abu talha bai ce to tunda an hana yanzu aka hana kuma gashi mun tsuma giya ya tsumu ya kamata mu mori giyan mu tukuna a kawai ana haramtawa nan take yace mu fita a je a zubar da giyan kawai an gane wannan ko kenan da zaran mutum yana cikin yin zunubi sai zo ya samu nasi cewa wannan abin haramun ne me ya kamata ya yi nan take ya bar wannan wa an yasu al-ma'asiya bi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ko mutum ya bar sabo a cikin lokacinta in ya kasance yana cikin cuɗanya da wannan sabo sai aka ce masa haramun ne nan take ya bari na'am fa kharajtu fa haraktuha sai na fita sai na zubar da wannan giya din fajarat fi sikakil madina sai wannan giya yana ta gudana a cikin filayen madina an gane ga giya na ana ta gari an zubar da shi akan titi fa qala ba'dul qawm sai wasu mutane suka ce qad kutila qaumun wa fi butuni wa hiya fi butuni wa hiya fi butunihim suka ce hakika an kashe wasu mutane fa alhali giya na cikin cikin su to yanzu ya hukuncin wayannan mutane sun mutu a yakin Uhudu suna cikin shan giya kuma manya manyan sahabbai ne masu daraja to yanzu yaya hukuncin wayannan a musulunci shin yan wuta da koyan aljanna ina ba gane to hankalin sahabban ya tashi kwarai da gaske da suka ji labari cewa wato giya ya zama to haramun kenan kafin lokacin ba sahabbai suna shan giya daga ba amma sun sha wannan giya ne kafin a haramta idan mutum ya aikata abu kafin a haramta ana lissafa wannan abin laifi la ma kana lahu li yudilla qauman ba'da izhadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah bai kasance yana jingina wasu mutane zuwa ga bata ba bayan ya riga ya shiryar da su har sai ya musu bayanin abin da za su yi takawa idan baku samu bayani ba ku da laifi an gane ko duk wannan giyan da bayan Allah suka sha kafin a hana yana nan cikin bara'atul asaliya al-asalu fi kulli shay al-ibaha an gane ko saboda haka suka ce to yanzu qarqutila qaumun wa hiya fi budunihim an kashe wasu mutane alhali giyan nan na cikin cikinsu to yanzu yaya hukuncinsu a mahanga na musulunci فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناه فيما Sai Allah ya saukar da wannan aya na على wa آمنوا وعملوا الصالحات Wa wa'anda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ba su da laifi fi ma da'imu a cikin abinda da suka dandana idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati idan suka ji tsoron Allah suka yi imani kuma suka yi aiki mai kyau sun mattaƙa wa amanu sannan suka ji tsoron Allah suka yi imani sun mattaƙa wa hasanu sannan suka ji tsoron Allah suka kyautata saboda haka in ka duba zahirin wannan aya in ba mu san sababin nuzul din shi ba me za mu ɗauka za mu ɗauka shan giya babu laifi tunda an ce laisa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahu fi matsayin. wa'anda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ba su da laifi ga abin da suka ɗanɗana ga abin da suka sha in dai akwai tsoron Allah tare da su kenan idan mutum yana tsoron Allah sai ya sha giya yana da laifi zahirin ayan bai da mi bai da laifi an gane amma shi wani aya mai yake nufi wa'anda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ba su da laifi ga abin da suka ɗanɗana ƙabalar taharim abin da suka ɗanɗana kafin a haramta iza mattaqau in har sun ji tsoron Allah inda suna da tsoron Allah kuma ya zama to wannan giya sun sha shi ne kafin a haramta ba su da laifi an gani kaga ire-iren wayannan aya da suke zuwa a dunkule suna buƙatar fassara na magabata za ga wani aya zahirin shi kamar yana goyon bayan haramci ko zahirin shi kamar yana goyon bayan cewa ya halarta wani abu alhali ba abin da yake nufi ba irin wannan ya ɗauki wani sahabi wanda ya halarci yakin badar tun a duniya ɗan aljanna ne ya halarta giya Ya ce shan giya halal ne aka ce dalili ya ce ga aya nan cewa laysa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum fi matsayin wa inda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ba su da laifi ga abin da suka dandana ce alhamdulillah shi yana da imani Ya yi aiki mai kyau kuma alhamdulillah ya halarci yakin badar Ƙarshen imani kenan da saboda haka dan ya sha giya babu laifi gare shi haka yazo ya halatta wannan shan giya gashi kuma an sa Fima. wannan ma din mausula ce ma mausula kuma a wajen malaman usulul fiqh yana hukunta al-umum wato kowane irin abu ka dandana an gane ko in kana da imani kana da aiki mai kyau baka da laifi giya yana daga cikin wannan ma din haka daga zaran ya ja aya sai kaga ayan qira'atu tafsiru yana can ayin sai ga mutane sun gamsu sai wannan bawon Allah yana ta bada fatawa cewa shan giya ya halatta ba haramun bane har ya to wasu daga cikin sahabbai sun kai karar shi wajen Umar dan Khattab radiyallahu an ana kai karar shi Umar yasa aka kamo shi da aka kamo shi sai Umar yace naji an ce kana bada wani fatawa shi kuma da yake ya san yana da gaskiya yace kware da gaske da da da ainihin wato yana magana ne da ainihin da izza irin ya gamsu da hujjarsa Ice kwarai daga sai giya halal ne ga hujja sai kawo hujja Shi ne Umar ya ce to ai abinda ya sanya har ka sha giya shine abin da ya nuna baka da takawa Shi ne Umar ya gaya mai sababin nuzul na aya din da ya gaya mai sababin nuzul kuma ya haɗa da wancan aya innamal khamr wal maisir wal ansab wal wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu Allahu an yuqi'a bainakum al adawa wal baghdha inna ma yuridu shaytan afwan inna ma yuridu shaytan an yuqiya bainakum al-adawa wal baghdha fil khamr wal maisir wal sudda kuma yasuddakum an zikrillah wa anis salah fa hal antum muntahun to sai Umar ya kawo mai fiqhun ayan ya mishi bayani dalla dalla sai wannan bawon Allah sai ya fahimta kun gane kaga wannan bawon Allah a ka'ida in aka bi ka'idan wanda ya halatta haram ya hukuncin sa mutumin da ya halatta haram ya kafirta to wannan bawon Allah ya halarci yakin badar amma gashi ya halarta shan giya kaga ya fada cikin kafirci ko amma ya kafirta me yasa bai kafirta ba saboda akwai mani'u me wannan mani'u shine wato ya fada cikin shubha ne idan mutum ya fada cikin shubha sai yayi fatawa akan kuskure to wannan fatawa tashi bata fada kan shi ba za a yi mishi uzuri shi yasa Umar ya mishi bayani ya tsayan bai da hujja ya kusan bai da shubha da mutumin ya zo ya fahimci al'amari ya janye ya ka kyale shi ku fahimci wannan saka mutum na iya fadawa cikin kafirci ko cikin bid'a amma shi ba kafiri bane ko ba dan bid'a bane shi a fahimci wannan da kyau yawwa na'am babu afniyati duri wal julusi fiha eh to yanzu kenan ya halatta a zubar da giya akan hanya kenan to idan mutane suka taka ba in suka taka za su zo masallaci yanzu ya za a yi eh an zubar da giya kan titi kuma gashi sun dun faro masallaci sun taka gashi na biyu kafin ya jige da giya sun tattaka shi to yanzu an zo masallaci ya za a yi wani ya ce giya ba da jinsa ba ne shin giya da jasa ne ko ba da jasa ba ne eh malamai sun yi gwajin fahimta ko wasu malamai suna ganin giya da jasa ne wasu suna ganin ba da jasa ba ne mai mai da shi na jasa abin da ake daga gero da dawa da masara da inabi shin gero na jasa ne inabi ba to mai yasa kuma ya zama na jasa shi giya eh shi zahirin nasin ƙur'ani an ce rijisu min amali shaytan an ce datti ne daga cikin aikin shaytan wannan rijisun bai bebe da shi da jasa ba saboda me fajtalibu min fajtalibu rijisa min al-awsan ribu ƙaunar zuwa ku nisanci datti daga cikin gumaka ku nisanci ƙaunar zuwa to yanzu in an ce wa gunki rijis shin gunki na jasa ne eh idan ka zo ka gogi gunki shi kenan kamar ka gogi fitsari ne da bayan gida inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bayt abinda Allah yake nufi ya tafiya muku da datti ya kuma tare babban gida shin me ake nufi da datti anan wani ana nufin da jasa ne ko ana nufin saban Allah da sauransu ko ana nufin me kaga dai ba ana nufin da jasa bane a nan wajen kaga shi kalmar rijis yana daukan fassarori da yawa nan abin da ake nufi giya da caca da kuma ainihin kibiya da gunki da kibiya na ainihin caca duk wa'annan gaba ɗaya kibiya na ƙuri'a kai su gaba ɗaya datti ne ma'ana abin da ake nufi haramun ne daga cikin aikin shedan wato ana amfani da kalmar rigis a wani waje ana nufin haramun wani waje kuma ana nufin zunubi wani waje ana nufin datti wani waje ana nufin najasa wani waje ana nufin abu yana da fasarori da dama so da haka dan an kira giya rigis ba yana hukunta da yasa bane magabatan mu sun yi sabani tun daga zamanin tabi'ai har zuwa yau ina fatan gane akwai masu ganin cewa najasa ne akwai masu ganin ba najasa bane amma babu nasi karara wanda ya mai da shi najasa amma kuma kaulan wahidan an yi ittifaki haramun ne shan giya haramun ne shan giya kadan ko mai yawa ina fatan gane baya halatta a sha giya ko kadan ko mai yawa amma abinda inda gizo ke saka shin najasa ne shi ko ba najasa bane idan mutum na cikin sallah sai aka kwara ma a jiki zaka yanke ne ko zaka ci gaba da sallah to nan ne malamai suka yi gwajin fahimta kuma wannan sabanin kada ka dauka maganan yau ne magana ne wanda yake tun zamanin magabatanmu an gane ko suka fara tattauna wannan al'amari kar ka dauka ai wasu samari ne suka zauna suka tike wai akwai sabani la abin ya wuce sabani sabani ne wanda an ce an ce menene ya gibi kaka kun da ya girma kaka ko to wannan shi ne. Allah shi taimake mu na'am babu afniyati duwari wal fiha babu filayen gida da kuma zama a filin gida ya halatta a zauna a filayen gida ana tattaunawa ko a zauna a baranda ana tattaunawa wal julus ala su'udat da zama akan hanya kamar zama akan kan kwalbet irin kwalbatin nan da ake yi a zauna ana tattaunawa a wajen ya halatta ko haramun ne zama a wajen وقالت عائشة فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره إيه عائشة رضي الله عنها تكي باب الأباري شيوا أبو بكر رضي الله عنه ياجينا مسلاتي أفرفاجي يجدنسا يصلي فيه ويقرأ القرآن ينا صلى أجكي ينا كراتن القرآني فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم sai matayen mushrikai da ƴaƴayen suna cincirundu suna yin gogoriyo suna ainihin cudanya da juna bi ma'ana suna gogan juna a wannan wajen ya'jabuna min suna mamakin karatun Abubakar wato kira Abubakar yana daukan hankalin su sai kaga suna cincirundu domin zuwa su saurara والنبي صلى الله عليه وسلم bi بمكة alhali manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan rana yana makka kenan kafin ya yi hijira ne nan yana ba mu labarin lokacin da abubakar ya yi hijiran nan ne daga zai hijira daga makka zuwa madina yana so ya hijira sai wani mutum ya zo ya gan shi ana kira wani kafiri ya zo ya gan shi ana kiran shi ibn da ginna wanda ya zo ya ce wa abubakar ina za ka je sai abubakar ya ce mutanenka sun kore ni sun hana ni yin addini sai ce ai irinku ba a koransu saboda irinku suna amfanan mutane irinku suna samar da abin da mutane ke nema koran irinku yana kare tattalin arzikin ƙasa shi ne ya dawo da abubakar da ya dawo da abubakar sai aka yi sharaɗi da shi akwai hadisi ne mai tsawo da aka yi sharaɗi da shi cewa in zai yi addinin shi ya yi addinin shi a cikin gida kawai kada ya fito da addinin waje domin kada ya fitini mata da ƙananan yara to shine abubakar radiyallahu anhu ya gina masallaci a cikin gida da ya gina masallaci a cikin gida to shine ya zamanto matayen mushrikai suna jin kira'a sautin kira'a na tashi to sai abin yana ɗaukan hankalin sai suna zuwa su yi cincirindo suna sauraron wannan karatu din an gane to menene alakan wannan hadisi da babi babu afin ya ce juruwal julusu fiha farfajiyar gida da kuma zama a cikinta da zama a kan hanyoyi mai waje dilala ya gina masallaci a farfajiyar gidansa ko wannan masallacin da ya gina a cikin gidansa ya gina wato farfajiyar gidan ba wai ya fita waje ba ne yana cikin ginin ainihin gidansa to sai ya zamanto yana yin karatu a wajen babu laifi kenan akan haka نعم حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن كربو دقا ببن تابعي أداء باليسار شكما يا كربو دقا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce iyakum wal julus ala turuqat ka shedinku da zama akan hanyoyi inda mutane ke wucewa faƙalu ma lana buddun suka ce ya rasulallah ba mu da makawa ya rasulallah ba mu da wani waje gaskiya ba mu da makawa sai mun zauna a nan wajen innama hiya majalisuna na fi fiha ya rasulallah wannan majalisosin mu ne ba muna fira a ciki dama ya halatta mutane su samu wani dandamali ko su samu wani baranda ko su samu wani kwalbati inda suke zama suna fira a wajen ya halatta mai wajen dilala inna ma hiya da ta hadda zufiya kamar yadda ansar suke zama a ina Saƙifa bani sa'ida ko shi ma manzo sallallahu yana kawo ziyara wannan wajen shi ma ya zauna saboda aka zama a ainihin irin wannan baranda ko irin wannan a irin matattara na mutane a samu wani waje an keɓance shi wajen zama ne a yi fira inda ya zamanto mutanen da suke zama a wajen mutanen kirki ne ba na banza ba ne kuma abin da ake tattaunawa abin kirki ne ba na banza ba ne in ma ana tattauna harka na duniya wanda zai amfani al'umma ko a tattauna al'amura na addini wanda zai amfani mutane duniya da lahira to irin wannan babu laifi to amma kuma manzo Allah ya ce musu iyyakum wal julusa ala turaqat ka shedinku da zama akan hanyoyi kaga zahirin shi menene harim ko to sai suka ce malana buldum sai su ba mu da makawa anan zamu dauka sun saba wa manzo ne sallallahu alaihi wasallam sun ce ba su da makawa wato ma'ana babu hanyar kauce ma wannan dole sai sun zauna anan tunda manzo Allah ya ba su umarni me ya kwata su yi wa ma kana lil wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai dace ga mu'minai maza da mu'minai mata ba idan Allah da manzansa suka hukunta al'amari a ce sun samu wani zabi akan al'amarin su anan wajen manzo Allah ya hukunta al'amari wayanda sun samu zabi ko ba su samu ba eh to yanzu ya kenan sun zan mu'minai kenan eh duk da cewa sun samu zabi akan umarnin Allah da manzansa wani ya ce ba su samu zabi wato ne suka yi sun ce malana buddun ba mu da makawa maimakon su ce sami ina wa tsana inna ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma kuma an yaqulu sami ina wa tsana kawai abin da ya kasance maganar mu'minai idan an kira su zuwa ga Allah da manzansa don su yi hukunci a gare sai su ce mun ji kuma mun yi da'a to anan sai suka ce malana buldun ba mu da makawa inda ma hiya majalisu na ta haddasa fiha eh ya rasulullah ba mu da makawa kawai wajen zaman mu ne muna fira a cikin ta anan wajen idan manzon Allah yayi magana sahabbai sukan jaraba su gani su ga wannan magana nashi yana nuni akan wajabci ne ko yana nuni ne akan karhanci ko ya yake nufi shi yasa suka dan jefa mai wannan magana su ga irin hukuncin da zai yanki Inda ya nuna musu cewa dole ne su tashi to sun fahimci wannan hani da tahrim ne an gano wannan ko da yace musu kashe ku da zama kan hanya kace ya rasula ba makawa gare mu wato majalisin mu ne muna fira a ciki suna so su ce me zai ce an gano wannan ko a ah, shi ne sai annabi ya ce me Ƙola fa'iza baitum illal majalis. Ya ce, Idan kun yarda sai dai wannan majalisi ɗin. Fa'adu tariƙa haƙƙaha. Kuma na mu nuskan fa'iza a taitun illal majalis. Ko? Idan kun taho zuwa ga majalis. Akwai kuma nuskan fa'iza a tun illal majalis. Idan kun yarda sai dai wa'annan majalisosin. Ku ringa zama a kwalbati ko ku zauna a baranda kuna taruwa a wajen. In kun yarda sai wajen. fa'atu tariqa haqqaha to ku ba ku ba hanya hakkinta wato abin da yasa sahabbai suka suka yi annabi wannan magana sun riga sun fahimta ta hanyar wasu ƙarinoni cewa shi kanshi manzon Allah yakan zauna sun fahimta annabi ya zauna a sakifa bari sa'ida sannan sun kuma san wannan sakifa din ma sahabbai suna zama manzon Allah bai hana ba kuma akwai wurare da dama wanda sahabbai suke zama ba a hana ba sai nuna wannan magana da ya faɗa suna son yi ƙarin bayani ne kun gane saboda maganar ya dan sa cikin mai cikin wasu shubha sun gane maganar da annabi ya faɗa a dunkule ne yana buƙatar fiqhu shi za suka mai tambaya don ya ƙara buɗawa kuma da suka mai tambaya ya buɗa ko bai buɗa ba ya nuna musu zaman haramun ne ya ce idan kun yadda sai wannan hanya ɗin to ga abin da za ku kiyaye in kun kiyaye ya zama halal ba matsala ashe asalin zama a wajen menene shi halal ne sai dai akwai abubuwan da suke bujirowa ga wannan waje wanda in kun kiyaye shi ke ba ku kiyaye ba to kun fada cikin haram kun ga wannan ko sai ce to ku baiwa hanya haƙƙinta menene haƙƙin hanya qalu wa ma haqqu tariq sai to ya rasulullah menene haƙƙin hanya qala ghaddu basar yace shine rinsa ido daga kallon haram kawai dama wannan shine ake so a hana ba wai zaman ne haramun bi nafsiha ba a'a idan za ku zauna ya zama ko ritsa ido kafu ku kalli haram kalas shi kenan, wa kafu la'aza da kuma kamewa daga cutar da mutane kun ga ko duk wani abu zai zama to ka cutar da wani a wajen zaman ka to a kame shi kenan ya zama an zauna ba a gulma a wannan wajen ba a yin gulma ba a zagin mutane ba a tsinewa mutane ba a yin wani abu wanda zai cutar da rayuwar mutum wa raddu salam sannan kuma idan kuna zaune a wajen aka yi sallama ko amsa sallama an gano wannan ko kada ya zama to an yi sallama ko kun yi banza da mutane wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar sannan da umarni da kyakkyawan aiki da hani ga munkari idan ka ga mutum yana buƙatar a shiryar da shi ka shiryar da shi kaga mutum yana aikata wani abu na laifi ka hana shi to wayannan su ne abubuwan da ake so a kiyaye an gano wannan hmm. kenan zaman ba haramu bane zaman ya halatta sannan a cikin akwai ruwaya na Abu Dawud ya zo hadda wani ƙari cewa wa irshadu sabil da shiryar da mutum hanya idan kuna zaune a wannan baranda ko kuna zaune a kwalbeti ko kan hanya kuna fira sai wani mutum ya ɓace hanya ko wani mutum ya yi makuwa yana buƙatar a shiryar da shi duk ku nuna mishi hanya an gane wannan ko sannan wa tashbitul abi da kuma ga yadda mai atishawa idza hamida in yace alhamdulillah sannan akwai hadisin Umar a wajen ruwayan Tabarani ya ƙara a cikin matani wa igastul malhuf da aga zama wanda ya shiga cikin tsanani a rayuwarsa idan wani ya shiga cikin tsanani yana buƙatar taimako ku da kuka zauna nan ku taimake shi an gane wannan ko a cikin wannan hadisi malamai sun ce annan nahaya an zalika litanzih wannan hani ya fita daga haramci ya koma karahatu tanzis, zama akan hanya wato barin shi shi in ka zauna baka yi haram ba amma barin shi shi yame shi yafi li Allah ya dufa aljalis an ada'il haqq allazi alayhi domin kada mai zama yayi rauni daga bayar da haƙƙin da ke kan shi wane ne zai iya kiyaye duk wayannan haƙoƙin kaga kai da ka zauna a wajen za ka iya yin rauni za ka iya ganin wani ya yi kuskure ba za ka iya hana shi ba ko za ka iya ganin wani ya yi sallama kila baka amsa ba ko kuma ya zamanto kaga wani abu na cutarwa kaza ko mutum yana zaune ya zo ya ga wata mace tana tafiya kyakkyawa ya sa mata ido har ta bace kaga to duk irin wayannan abubuwa mafi alkhairi mutum ya nisanci zama a irin wayannan wuraren amma asalin shi ba haramun bane an gano ku? to sai ibn hajar ke cewa annabi ya yi ishara da rinsa ido zuwa ga kubutar da mutum daga bijirowa zuwa ga fitina an ce ka rintsa ido domin maganin fitina domin daga kallo sai fitina an gano wani ku? in mutum yana kurawa mata ido kullum imanin shi na raguwa nan gaba zai zama to baya kyaman kalle-kallen mata saboda ya zauna a wannan wajen gidan shi ya saba kallon su an gano wani ku. kuma ya ce an yi ishara da a kame daga cutarwa zuwa ga kubuta daga da mutane da kuma yin giba da mutane da abin da ya kama da wannan kuma da kuma an ce a ringa raddin sallama saboda ka mutunta mai wucewa idan mai wucewa ya sallama ka yi kaza da dai sauran abubuwa sai ke cewa yi hujja liman ya yaqulu bi an na sadda zara'i bi tariqil aula la'alal hatam cewa sadu zari'a wai wato shi dariƙin aula ne wato mustahabbi ne ba wai dole bane li'annahu nahyun aw nahyun awwalan anil julus ko kuma naha awwalan anil julus hasban lil madda domin annabi ya hana daga zama akan titi saboda ya yanke kofa na fitina ku fahimta ai kenan zaman shine haramcin ko abin da zaman zai janyo to kaga annabi ya hana zaman dan saddu zari'a ne to wannan saddu zari'a wai mustahabbi ne ba dole bane shi ne ke magana nan wajen tunda kaga annabi bai hana su zaman ba tunda ya hana zaman ne dan toshe kafa na fadawa cikin haram to kenan toshe kafa na fadawa cikin haram mustahabbi ne toshe kafan an gane wannan ko shine ma'ana saddu zara'i bi dariqil aula la ala al-hatam saddu zari'a wato hanya ne wanda shi ya fi dacewa ba wai dole ba ne saboda annabi ya hana a farko daga zaman saboda yanke kofa na fitina yayin da suka ce malana min habuddun da suka ce ba mu da bakawa, sai ya ambata musu manufa na asali na hanawa cewa ga dalilin da yasa aka hana asali me dalilin da ya hana a kalli mace don kada a fada cikin zina ko to kaga shi wannan hana mutum kallon mace hana shi din mustahabbi ne an gane saboda ba kallon mace ne zina ba kallon mace lamam ne shi wato saddu zari'a wato duk abin da kaga an kange ka daga gare shi wato dukansu, gaba ɗaya lamam ne su amma kuma suna janyo babban laifi kuma yanzu ko idan mutum yana kallon mace yana kallon mace wata ran za ga ya zo ya fada zuwa ga zina to daga nan sai ga mutum ya faɗa nazaratun faftisamatun fa salamun fa mau'idun liqa'u daga mutum ya kalli mace daga kallo sai murmushi daga murmushi sai sallama daga sallama sai magana daga magana sai alƙawari ina gidan ku gida kaza to za mu haɗa waje kaza wa iyaz billah daga nan kuma sai a haɗu daga haɗuwa sai banna kaga shi kallon nan wato mukaddima ne na mukaddimat yana daga kallo sai wani abu ya biyo baya wani abu ya biyo wani a faɗa cikin zina to kaga shari'a ta hana kallon saboda kallo wasila ne zuwa ga zina an gane wannan ko to wannan hanin abinda aka hana kaɗin nan lamam ne shi To amma kuma lamam din nan in baka bar shi ba zai iya janyo ma babban zunubi shi yasa shari'a ta ce ka bari an gane wannan ko to shine abin da yake ake nufi to cewa fa urifa annan na awwal lil irshad sai aka fahimci wannan hani na farko iyyakum wal julus din na al turakat hani ne na irshadi ila al aslah zuwa ga abin da yafi dacewa sannan an ciro daga wannan cewa tun kuɗa barna ya fi dacewa fiye da jayo maslaha an gane dafkul mafsada aula min jalbil maslaha saboda me gara mutum ya tunkuɗa barna ya fi da ya janyo maslaha saboda annabi ya kwadaitar a farko zuwa ga barin zama akan hanya ko kaga nan da yake so yayi annabi ya tsoratar daga barin zama akan hanya me yake so yayi a nan wajen kaga yana so ya tunkuɗa me barna an gane ko kuma duk da cewa akan hanya akwai aikin lada akan shi ya hana zama akan hanya saboda barnan da ke cikin duk da akwai aikin lada sai rinjayar da janibin barnan a eh, akan abin da zai jawo an gano wannan to saboda haka wannan shine a takaice fiki da ke cikin wannan hadisi Allahu a'lam na'am wa alaikum assalam wata ma za ka shafin kuma ba wanda ya yi shi da ta yanzu wannan shi da dole ne sai ka dinga wani bawan Allah ya ce wai a kasuwanni mu'amalar da ake yi da mata irin mata ya kafura nan da irin shigar da suke yi ya ce dole ne sai mutum ya kalle ta shi ya sanya kallon ma ya zama dole dama zai yi mutum zama wanda za ta yana da sauransu zai ba to me yasa ya zama shagon su daya me ya shi da ita shago ya kai yi nemi shagon tare da arniya irin mutane ne wanda za ga suna sanya mata a cikin shago ya halatta da mutum ya sanya mace a shago bai halatta ba A gane ko karka duba don kaga wani ahalin suna ne ya ɗauki mace ya sa shago arniya ya yi laifi an gane wani yana neman arhani ya san ya sanya arni a shago a wata zai bata dubu bakwai kuma ta amsa tana tana thank Shi ne dalilin da yasa kaga mutanen mu suna sha'awar sanya yan mata a shago sannan bayan wannan bayan arhan da ke cikin shi tana janyo mai maza tana janyo customers wannan shiga nata wani wani ko ba dan Allah ba zai siya sai za ga a shagunan waya za ga 'yan mata sun cika shagon yanzu lalacewa ya kai ga yanzu musulmi ma suna sakin 'ya'yan su zauna shago A gani sai ga 'yar musulmi shi ma ya tura ta ta nemo mishi kuɗi sai ga yarinya ta sa a wannan guntun hijabi ta je ta zauna shago wanda a da iyayen ma wanda suke ba su da karatu irin ba a yi wannan a zamanin su ba an gani to wannan barna ga shi ya kullo kai gadan gadan kuma da wani wayo yanzu da kemis kemis na ainihin asibiti ta ɗan yi karatun medicine ta ɗan karatun kai ba da samu aiki wasu ta ɗan ɓula wani shago a gida to daga nan ne wannan bannan ya zo tunda har kika ɓula shago ke ma duke kaɗai kawai kika iya samun neman kuɗi ai ina ne aka ce kawai shagon kawai kemis za a buɗe to ni ma ba zan buɗe na provision ba to ni ma ba zan je shago zauna ba shi kenan kowa ya je abin da ya gara ba shi kenan abin da ya faru yanzu kofa ne ya buɗe kawai kowa ya abin da ya gara ba da yana da wuya ka ga yar bahaushe a shago ko yanzu zaman shago ya zama na dukkan kabilan najeriya babu wani wanda aka ware yanzu aka ce bai zaman shago yanzu wannan shine barnan da wannan shine barna wanda nan gaba zai biyo baya nan gaba zaman shago zai zama to kawai a fili kowa yana yin shi mataye za a sake su mutum zai saki matar shi ta aure ƴaƴan shi ƴan uwan shi za a sake su zauna shago kuma yana daga cikin abinda da manzo Allah ya ce alaman tashin kiyama ne kuma da zaran mata suna yawan zama shago to banna zai kara yawa zinace zinace da alfasha kofa zai bude na banna sosai Allah shi kiyaye eh wa alaikum salam na'am Thank

wani Wa salam. Eh. ko ya taka ya sani mato in ya taka ya sani ba kasan shi addini abinda yake bukata karantarwa sannan bayan karantarwa komai ka yi shi akan dalili ba wai da da hauka ake addini ba babban abin da yake damu mu yan Najeriya mutum yana so ne yayi addini amma da karfin tuwo ba tare da ka tambaye shi dalili ba da zaran ka yi magana ka ce giya kaza ne sai mu ce bai dalilin ka an fahimci wannan in ka kawo dalili mun gamsu shikenan in babu dalili mu ke kawo baki ya shiru ba a yin addini da ka amma mu yan Najeriya kawai muna so ne kawai duk abin da aka kawo kawai mun gamsu da shi ko babu dalili kawai mu bi Allah ya ji kamar abin gumi ke cewa duk mutumin da ya kawo muku wani ra'ayi ku tambaye shi dalili in babu dalili ku watsa masa da kayansa kaga wannan tarbiyya da ya mana ya taimaka mana babu yadda zai wani malami ya zo yanzu kawai da bolan kai ce zai gina mana addini mu saurare shi babu shi an gane sai mun tambaye shi dalili wata rana yana magana kan ainihin aka tambaye shi aka ce aka ce aka ramaka lawo maganan taron suna ka ce a kawo taron suna masallaci to malam mu ma muna son dalili akan me dalilin kawo taron suna masallaci dace ce to ai dalilin da ya sa dama nan nace a kawo shi masallaci na san an kawo shi masallaci sai kun tambayi dalilin shi in ba shi da dalili sai a kore shi ya ce domin ta abin da ya zo masallaci dalili ake nema masallaci wajen addini ne in an bar taron malam ya lallaba da ya ce a koro taron suna a koro mai shigo masallaci in ya shigo masallaci to masallaci wajen addini za a ta daga hannu akar baka lawo tun da nan wajen addini ne wai mai dalili amma a gida ne shekar zai ta ƙara zugawa ana yi ce to tun da yanzu kun zo masallaci kuka tambaya to ba dalili to kun ga irin usulubin da yake bi wajen karantar da mutane hikima hikima a hankali zai ga cikin sauki zai ga an hana ku yace da ce tuntuni na gaya muku haramun ne za ku yarda da ni ga ce a yi da kunji an fahimta Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk